Mai sauraro barka da wannan lokaci sannu da haduwa ta cikin shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu zan jagoranci shirin a wannan lokaci. saba shirin na al'adunmu na gado kan yi duba kan al'adun Hausawa walau waɗanda suka gushe ko waɗanda ake ganin wanzuwarsu a yanzu. Al'adar tashe na ɗaya daga cikin al'adun da aka fara ganin yaɗuwarta a ƙasar Hausa tun a ƙarni na sha shida. Al'adu ne na barkwanci da akan gudanar da su da zarar an kammala azumin goman farko na watan Ramadana, wato kusan tsakiyar watan kenan. madara. Girma duba sha madara. Duba cikin nan sha madara. Wanda ya siya mun madara. Wai dai mu yi yanka sha madara. Ga yankan na yi. Ba mu da satar bulo. Na gaji da gidan haya gidan kai na zan gina. Ba mu da satar bulo. Ya gaji gida gidan haya gidan kai na zan gina. Idan aka je yin tashi ana bada kuɗi. Wasu na bayarwa wasu ba sa bayarwa. to nawa ake wa idan an bayar irin goma a shirin ko biyar ana iya dan bayarwa to idan idan aka tashi ana bada irin su gero Eh. Ah, Wasu yara kenan a jihar Kano ta arewacin Najeriya da ke gudanar da al'adar tashe cikin watan Ramadanan da muka yi bankwana da shi. Wani al'adu na tashe sun kunshi kowane bangare na mutane kama daga maza da takwarorinsu mata ciki kuwa har da dattijai da yara ƙanana. Wasu na alakanta al'adun na tashe da shigowar musulunci ƙasar Hausa kasancewarsa al'adu masu kamanceceniya da wani wasan nishadi da akan ga larabawa kan yi a irin dai lokacin na watan ramadana sai dai mun fara da ji daga masana al'adu irin da dr hani salihi malami a jami'ar tarayya da ke jihar kano najeriya da an tashe hanya ce ta da take bayani akan rayuwar malam bahaushe rayuwarsa ta yau da gobe kuma ya bunkasa a kasar hausa a wajejen karni na goma sha shida daga irin wannan lokacin za a iya cewa tashe ya shiga to shi yasa shi wata alkali bahaushe tunda tun da ya saba da samar da nishadi da raha da ban dariya shi sa ake ganin sai ya fito da alamar tashi tunda da azumi yawanci duka wasu sabgogi na wasa ana ajiye su to shi yasa ake yin tashe kusan bayan shan ruwa kuma idan muka duba tashe za mu ga akwai bangarori da dama da yake taka rawa yana koyar da taimako addini kuma ya hore mu da mu taimaki junanmu. mu yadda al'adun hausawa ke ci gaba da sauyawa daga yadda aka san su a baya ita ma al'adar ta tashe ba a barta a baya ba ta yadda ta fara rikidewa zuwa wani yanayi da rikici ko kuma rigingimu iri-iri ya mamaye wannan nema ya sanya gwamnatoci a jihohi da dama ciki har da jihar kano haramta wannan al'ada ko yaya tashen yake a baya kuma a ina aka haihu a ragaya gogo sau da sarkin fulani dan bata dattijuwa ce da ta gajiya ta ga yau ta mana tsokaci kan yadda tashen yake yayin zantawarta da Aisha Jibril Ahmad. Da hanyar za a da kin ga da ana yin dan daya mai tahe da mara ana yi kuma ana salam alaikum ga suke daga bako ba bakon sarki ba ba bakon malam ba wannan bakon malam ne dan malami ne allo na yi kaman zan tsara helan gari ya hana ni na yi kaman zan tsara helan gari ya hana ni ya kaga ana ɗauko kwabo ɗari ana taba mai tashi ana taba shi da kamar kowane gida idan yaro ya je tashi ana ba shi kuɗi ana ba shi kuɗi kuma ana ba shi hatsi inda aka baka hatsi to ba za a baka kuɗi ba wani gidan kuma in ba hatsin nan mm. casashe har garniya ana ba mu kamar da mutanen da suna karfafa wa masu tashe gwiwa kenan eh, suna yi ba gidan da zaka shiga ba a baka sadaka ba sai a tara in aka tara wannan kuɗin to ne kuma sai a cika da aka lallaba kowa aka ba shi sai a cika a sai masa kazar tuwon tashe har da wani tuwon tashe da da ake to shi kuma tuwon tashen uh, shi ake yin sa tuwon tashi in an gama tashi an gama azumi mm. an tara hatsin nan na tashe. Mm. to shi an gama azumi shi a gwada shi kuma a raba sulfi a silfa a zo a zuba shi a ruwa ya kwana biyu hatsin tsari kenan zaka ji tuwon yana tsamu tsamu to nan a nan mata za su haɗi iyayen yara tsituwan nan a kwahe a tabarmi in aka kwahe a dinga rabu a dinga rabu kuma ka gidanku an maka miyar kaza ya a za a zuba maka haka za a yi ta kasa duk gidaje duk gidaje nan gidanku ba za ma su tuwo ba kafin juyawar wannan ɗabi'a ta tashe tashen na matsayin hanya ta faɗakarwa da kuma ƙara ilimi ko nuna wasu kyawawan ɗabi'un hausawa a kusan kowane mataki misalin su kuwa a cewar da tijjani salihi sun kunshi alal misali kamar yadda aka duba tashen ko da ɗan hatsi ga zabo zai mutu eh ana nuna cewa eh, ga wani tsuntsu idan yara ba san ma zabo ba ka ce kaza to gashi wai zai mutu a taimaka ma to shine sai a dauko dan gero yar shinkafa a ba masu tashen nan sannan kuma akwai kamar na koyar da sana'a tunda kullum ba a so a zauna zaman kashe wando samari dole su san wannan shine ake yin kamar tashi na jatau mai magani sannan akwai alkunya a cikin tashi idan mace ko iyaye mu mata Allah ya ba su rabo suna da juna biyu haka suna dan jin nauyin a gansu musamman na farko masu tayin suke nuna cewa ga mai ciki ita kuma wace take amsa tashin take cewa sunan su ne yadda al'adu ke da matukar muhimmanci a cikin al'umma hausawa na sahun mutanen da ke yasar da tsaffin al'adu musamman irin na nishadi kamar tashe ko me yasa mutane ke kyamatar al'adar ta tashe a yanzu ga dai ra'ayoyin wasu jama'ar gari sunana mustapha daga dorai idan aka duba ta fuska ta wata fuskan yana da yana da kyau kuma za a dan samu ma'ana a cikinsa tunda abu ne wanda ake yi nishadi raha so kuma wani abu na dan lokaci wanda sai shekara zuwa shekara so dan an yi ni nawa ganin ta wata fuskar kuma su babu laifi gaskiya dai tashe da daɗi wallahi amma yanzu ba a yi tunda abu ne na zamani tun na kakanni da yanzu kuma gaba ɗaya duk an daina yi saboda faɗace faɗace wancan kana ta zaune za a tafi tashe yaro hankalinka ya tashi saboda za ka ringa tunanin ko yana ina ko yana ina kuma da hankali kwanci ake tashe amma yanzu gaba ɗaya ba a yi sai dai haƙuri a gida a yi ta begensa. to yanzu ke menene ra'ayin kina ganin ya kamata a dada tashi ko kake a wallahi yana da farin ciki in aka da da shi kai ma za ka ji daɗi a zo har gida a yi maka kaɗan ji farin ciki kai dariya kai nishaɗi to gaskiya shi tashi a lokacin da abu ne mai sa nishaɗi sai ki ga kin aje yar geran ki dan dawon ki kina jiran yara kai har su auduga fa sai ki ba irin su sukarin nan mai iyali yara za su zo su yi wasa su ba su sadaka gero sukari auduga su gyaɗa yara za ki ga sun samu kaya kala-kala ya tashe kuma na sa nishaɗi ba na shirme ba amma yanzu wannan al'adun duk sun yi nisa ba a yi wasu dai na ganin duba da halin da ake ciki na aro da kuma yasar da al'adu al'adun malam bahaushe ciki har da tashen sun kama hanyar bacewa baki daya kan hakan muka koma ga dr tijjani salihi wanda ke cewa zamani riga tabbas wata za ta mutu gaskiya wata kuma za a yi mata kwaskwarimar da ba kowa ne zai gane ta ba daidai da yanzu ma ga soyayya masu yin tashen kusan cikin kwaryar birni a nan ake ana fitowa kofofin wajen kanan nan da yawa inda ka tashi a wuraren dangane da kula da harshe da al'ada shi ne bahaushe yana cewa ko ya bai gida gida ya bai shi eh, kiran da nake gaskiya ga cewa za mu iya rasa wancan babu tsuntsu babu tarko cewa nama al'adar bu mu santa ba sannan waɗancan da muke aro tasin idan sun ga mu za su ce wauta muke bumi iya ba a yi ƙoƙari a dinga ci gaba da bunƙasa ko kuma raya al'adun bahaushe. To madalla kalaman ta Tijjani Salihi kenan masanin al'adun Hausawa daga Jami'ar Tarayya da ke jihar Kano a arewacin Najeriya. haka ne kuma shirin al'adunmu na gado a wannan mako ke da sa'aya. A madadin ɗimbin masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI da kuma wakiliyarmu daga kanan daba Aisha Jibril Ahmad sunana Azima Bashir Aminu da na jagoranci shirin a wannan lokaci ke cewa bisalam. To madalla a gaida azima da wannan shiri da fatan an fa'idantu yanzu kuma za mu shakata da wani. Hey.